الذي فطر السماوات والأرض da Allah ta'ala da ya kago sammai da ƙasa halifan ina mai bin tafarkin annabi Ibrahim wa ma ana min al hakika ne ban kasance cikin masu yi wa Allah shirka ba inna salati hakika sallata wa nusuki da kuma yankana wa mahayaya wa mamati da rayuwata da mutuwata lillahi rabbil alamin zan gudanar da su yadda Allah ta'ala mahaliccin talibai ya umarni la sharika la ba shi da abokin tarayya a zatinsa da sunansa da siffofinsa da ayyukansa wa bi zalika umirtu da wannan aka umarce ni wa ana minal muslimin haƙiƙa ni ina cikin musulmi Allahumma antal maliku ya Allah haƙiƙa kai ne mamallakin komai la ilaha illa anta ba wanda ya cancanta ka ta da bauta sai kai anta rabbi wa ana abduka kai ne mahaliccina ne kuma bawanka ne zalamtu nafsi amma na cuci kaina wa ataraftu bi dhanbi na kuma yarda da zunubin da na aikata fa ghafir li dhunubi jami'an Allah ka yafe min zunubi na gaba ki daya innahu la yaghfiru dhunuba illa anta hakika ba wanda ya isa ya fi wa mutum zunubansa in ba kai ba wa adini da ahsanin akhlaq Allah ka shirya da ni zuwa ga mafi kyawun halaye na kwarai la ya adini ahsani hadin la anta ba wanda yake iya shirya da mutum zuwa ga ya samu kyawawan halaye da dabi'u sai kai muslim an ni sayyi'a Allah ka raba ni da munanan halaye la yasrifu anni sayyi'a illa anta ba wanda zai gabani da munanan halaye Allah sai kai kaɗai labbaika Allah na amsa kiranka wa sa'adaika Allah ina neman wadata daga gurinka wal khairu kulluhu bi yadayka alheri duka Allah yana hannunka wa sharru laysa ilayka Allah sharri ba a dangana shi gare ka ana bika wa ilayka Allah ni daga gare ka nake kuma gare ka zan koma tabarakta albarkarka ta yi yawa Allah wata halaita ɗaukakarka ta yi yawa Allah asta da furuka Allah ina neman gafararka wa a tubu ilaika Allah ina neman tubanka ita ma wannan addu'a ta gaba ana karanta ta a cikin sallar farilla ko nafila kafin mutum ya fara karatun fatiha sai ya yi ta a asirce wato a ya ce اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم قبل تشيني اللهم رب جبريل يا الله تعالى ما يا محل جبريل وميكائيل يا الله محل جبريل وإسرافيل ثم الملائكة إسرافيل فاطر السماوات والأرض يا ولد الله كينك كابو سمي كسا عالم الغيب والشهادة يا الله مسلم أبدك لك ونديك وندك أفيني أنت تحكم بين عبادك الله كين بهم وكنت سكان باريك فيما كانوا فيه يختلفون تكيب abin da suke اهدني أنا نار أنا كشيء لما اختلف فيه من الحق سواء كابن أكي ساباني أتجلسا كشيء الدنيا كسيا بإذنك ألا بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ألا كيدك تشريا لونك قداما سواء كتفرقي مدينتي wannan addu'a ita ma ana yin ta a cikin ko sallar nafila a fara karatu fatiha a sirrance sai mutum ya ce الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله تعالى الله أكبر كبيرا الله تعالى شرب في كرما في دوكك الله أكبر كبيرا الله تعالى شرب في كرما في دوكك الله أكبر كبيرا الله تعالى شرب في كرما في دوكك والحمد لله كثيرا يقول تبت كأن ما في يوا والحمد لله كثيرا يقول تبت كأن ما في يوا والحمد لله كثيرا يقول لا تبعد كأن ديرا وسبحان الله بكرة وأخيرا فكي لا تبعد كأن لسافي هذا مليشي جزيري ويتولى سوقك سنة سيتي أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه أعوذ بالله من الشيطان يا الله يعني من فرنك لك الشيطان من نفسه دكبوسا شيطان ونفسه دتوهين شيطان وهمزه دكما وسواس شيطان سنة وتكالا إتوقع wannan addu'ar Allah yinka a sallar farilla ko nafila kafin mutum ya fara karatu a asirce zai wannan addu'a sai ya ce اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أنت إلهي لا إله إلا أنت wannan النبي صلى الله عليه وسلم يا fahimta a lokacin da yake nafulfulin dare kafin ya fara karatun fatiha yakan yi wannan addu'a a sirce yana cewa Allahumma lakal hamdu ya Allah yabo ya tabbata gare ka anta nurus samawati wal ard Allah kai ne hasken sama da ƙasa wa man fihinna da abin da ke tsakanin sama da ƙasa wa lakal hamdu yabo ya tabbata gare ka Allah أنت تدين السماوات والأرض ومن فيهن Allah kai ne mai kula da sammai na ƙasa da abin da ke tsakaninsu, wadda kan hamdu ya goya tabbata gare ka, an tarabbu samawati wal ardi wa man fihinna. Allah ya goya tabbata a gare ka, kai ne mahalicin sammai na ƙasa da duk abin da ke tsakaninsu. Wadda kan hamdu an tarabbu na kan hukun samawati wal ardi. Wadda kan hamdu وكملك السماوات والأرض ومن فيهن yabo ya tabbata gare ka Allah kai ne mai mulkin sammai da ƙasa da abin da ke tsakanin su duka naka ne walaka alhamdu anta maliku samawati wal ard yabo ya tabbata gare ka ya Allah kai ne mamallakin sammai da ƙasa walaka alhamdu yabo ya tabbata gare ka ya Allah anta alhaqu Allah kai ne gaskiya wa ba'duka alhaqu وقولك على gaskiya ne وقولك الحق Allah kaɗa ce gaskiya wani ƙahukan haq Allah ka muwa da kai gaskiya ne wajen na ta haƙun Allah aljanna ka gaskiya ce wannan haƙun Allah wutar kama gaskiya ce akwai ta wanda biyu na haƙun Allah dukkan annabawan ka gaskiya ne wa Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama haƙun haka النبي صلى الله عليه وسلم manzon ka ne wasa'atu haqqun tashin alkiyama gaskiya اللهم لك أسلمت أنا إليك نبيك قويا وعليك توكلت أنا إليك كيك بين دوغرا وبك آمنت أنا كيك بين إيماني بشي وإليك أنبت أنا إليك لنجي قوما وبك خاصمت Allah saboda nake rigima da waɗanda suke kinka wa ilaika hakamtu Allah gare ka nake kai kara haka sirri ma qaddamtu Allah ka gafarta min abin da na gabatar na laifuffuka wa ma akhartu da abin da na jinkirta na laifuffuka wa ma asrartu da abin da na yi a ɓoye na laifuffuka wa ma a'lantu da abin da na yi a fili na laifuffuka an ta muqaddimu Allah kai ne mai ikon gabatarwa wa anta mu'akhir Allah kai ne mai jinkirtawa la ilaha illa anta ba wanda ya cancanci a kaɗai tashi da bauta sai kai anta ilahi kai ne mahalicci na wanda nake kaɗaitawa da bauta la ilaha illa anta ba wanda ya kamata a kaɗaita da bauta sai kai du'a ruku addu'an da mutum zai yi lokacin da ya ruku'u سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم معناه ذلك يا تبتك الله محل الشيطان في الجمعه sarki ya tabbata ga Allah mahalicci na mai girma sarki ya tabbata ga Allah mahalicci na mai girma akalla ya faɗi so uku in ya kara babu laifi ko kuma ya ce سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي yace subhanaka allahumma sarki ya tabbata gare ka ya allah rabbana mahalicinmu wa bihamdika muna haɗawa da Allahumma ghfirli Allah kai mun gafara ko kuma yi wannan kallar ya ce صبوح قدوس رب الملائكة والروح صبوح سركتيوا قدوس سركتيوا رب الملائكة والروح يا تبتد الله عندي جمالة ملائكة رأيك عليك وكما يوانا كلام الدعاء اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقل به قدمي.